Hukumar alazan ta ce wannan bai shafi mutum dubu hamsin da suka riga suka biya kuɗin kujerar naira miliyan hudu da dubu ɗari tara kafin wannan kari Amma su ma duk da samun tallafin gwamnati za su ci kato naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara. Fatima Sanda Usara ce mataimakiyar daraktan labaru ta hukumar. Mutane dubu hamsin da suka riga suka biya su an ba su nan da zuwa Alhamis su cika kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da 'yan kai kafin sha biyu saura minti ɗaya na ranar alhamis kowa ya cika kuɗinsa wanda yake da niyan zuwa aikin hajji domin zuwa juma'a da za a rufe ba za sake karɓan kuɗin kowa ba. amma hajiya fatima sanarwar na ga kun saka har yanzu kofa a buɗe take ga wanda zai biya gaba ɗaya lokaci ɗaya ai. eh wadda kuma shi yanzu ne ma zai biya kuɗin aikin hajjin to an ba shi shi ma zuwa wannan alhamis ɗin ya biya miliyan takwas shi ma da 'yan kai kamar yadda aka sanar a cikin wannan sanarwa ɗin. So idan mutum ma yanzu ne Allah ya kaddara mai to shi ma yana da wannan filin ta buɗe mai shi ma ya je biya wa'annan kuɗaɗen. Wannan da ya nuna haji ya zama yadda aka san shi ake mara kirari da haji kiran Allah. Duk iya ƙoƙarin da na kwanta yi da kuma gwamnatin tarayya ta yi abin ya ci tura. A nan hukumar ta ce duk wanda ke son amsar kuɗinsa zai iya rubuta wa hukumarsa ta jihar su don a biya shi. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnoni su tallafa wajen yi wa maniyyata katon kuɗin. Malam Nafi Ubaba Ahmad shi ne babban sakataren majalisar. Dole akwai barazanan kuma muna kira ga gwamnati lallai lallai su yi kokarin da jihohi da gwamnatin tarayya su duba wannan al'amari kuma ga lokaci na kurewa. Shi ne ma babban barazanar saboda lokutan da ya kamata akwai kowanne akwai timeline dole ya kamata an tantance yawan alhazai na kowace kasa da za su je saudi arabia dole ya kamata lokaci kaza an tantance wannan an gama biyan kuɗaɗen kaza da kaza da kaza da masaukai da abinci da sauransu to duk wani abubuwan ba kammala su ba to ka ga ai akwai babban barazana ga aikin haji a bana kenan in haka da ya nuna har su ma jihohi kenan ko gwamnoni sai sun ba da wani kaso kenan inda wannan abun zai iya yiwa A'a to menene menene gwamnan da ke shugabantan al'ummar musulmi da musulmi suka zaɓe sa menene amfanin kuɗin da yake da shi? Ya taimaka ma al'umma in suna cikin wani hali. Alƙaluman na hakon sun nuna zuwa yanzu jihar Kaduna ke da mafi yawan maniyata da dubu hudu da ɗari shida da hamsin da shida, yayin da Kogi da Ibonyi ke da mafi karanci mutum goma sha uku kowace. inda Abia, Akwa Ibom, Anambra da Cross Rivers ba su ma da ko mutum ɗaya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Nigeria.